الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم da tabbata Allah salatu ya ce ci biya miki duk tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina nazo shiga gutai ko ne kafin zuta ci azu ya shiga wuta ya tsayin ramadan 1436 da hajjiriya na ajin daidai bai tsafo guwo ya tsa gutuwa ba ci 2015 kalenda miladiya ne yi kafin ya tashi daga kafin littafin risalatun fi jima'i ya a sheik muhammadu bin salil usaimino man ga alfaslun rabi'u fasali ya gunici fi ahkamil haidi fasali na ya gani ke hukunci hukunci ya yi launin man galil haidi ahkamun kasira tazidu ala al-20 nazkuru minha ma narahu kasira al-haja fa min dhalik man galil haidi ahkamun kasira da hukunci sarawi tazidu ala na hukunci wuce dokun gan shi nan nazkuru minha ya tunani ubo ma narahu kasira al-hajati yene yele ga bukata da sarawi na fa min dhalika min al'awwalu hukunci ya mafari a salatu salla faya harumu alal ha'idi a salat haramu yo yan zagi ne jahila na na waji salla na farduha wa nafluha to yan farilla to yan nafila wala ta sihu min aku maga salla yan farilla ko yan nafila jin mai yayile ma ta zo awa waka zalika cin ga Allah tajibu alayhi as-salatu wujuwajibi wa ta cin zagi ne jahila na waji salla na illa an tudrika ni waqtiha inda gwanga sun mini lokaci bo raka'atan kamila ya na ga agwara ni na ga gumina fata jiba alayya salatu hina izin kalin wucin gaji wajibi ta ci bonin waji sallah na sawa unda ya juro adrakat zalika min awwalil waqti wajen na da cabai lokaci aw min asiri kuma karshe misali zalika min awwali misali ya ci daga cabuyi láì imra'atun hadat ìràyí wọ́n á ìlàjí ba da gurubi ne bayan gida luwa nina bi miqdari rak'atin da jema makwacin lokacin rakani fayajibu alaiha wajiba da bitatin zagin nan idza tughrat ungali qada salatul magribi nunga sallan magari ganin li anna adrakat min waqtiha qadra rak'atin e ibn wa gurgudu da shi ina kun raka ni na je kabla an tahi da kanu jin haila nan misali a igide ni esin gutu a babiminti ni ko ji gani ko esin gutu a babiminti ni ya gun yóò goshi na wulali haila ya ko ji gani ko esi gutu ababe minti gutu yi ko fi gutu ababe minti gutu a yi dai gungo le na kura ka ni jani mm. ko mm. ufe chai lai ne umala ji sallah magariya wa ga zanne na ka kuna hayin lubga biya banin ga yin magari wuce je na lokacin wa dani kamin wuce maula jikiyayen ulale hailaya so a jirgin sallan ju bayanin sheku sami ne ji na gadana wani misali zalika min akiri misali ya ci a gayar karshu imrahatun tahurat qabla tulu ishamsi bi miqdari raka in za daga hailo kani gidi lautu yana da lokacin raka ni ya ji bu ala ya waji wajibi ta ce zagi ne za ta wurat un gabi ali qada salat li fajr ga sallah su ba ganin li annaha adrakat min waqtiha ko e wannan mutumi ne lokacin sallah su babu juz'an lokacin doci na ya tasu li rakatin wa gofi ya raka nina to ga babu talibani a ga igide latiya tutun eh, eh. kunje alfijiri mi gare igije latiya baya su babu misali baya wato igije latiya etin gutsun ayi da gafi ko ji gane ko alfijiri mai latiya etin gutsun shago ga minti gweji misali ya lajo ya na shishi misali labiyar ya buyi wo ya na shishi nufe jin haila yíwa jí ránà kó àmá kákùn ẹtúkì rán ìjídẹ̀ lálàtí ọ ẹtúkùtù àyìnjẹ̀gẹ́ fi misali kó àrẹ́tọ̀ ya na ya haila wọn bá ẹtúkùtù àyìn dẹ̀mí ti ṣílẹ̀ wútún wọ́n lè jídí láti kí amma minti gutu after that girbe jike girbe latiya wale gan haila zanna zanna lokacin lili unda ya zanna ni lokaci asuba make da bana gwar kani ni wana wato zanna nan nga ali nga asuba ga kuyo wale na batan ya muhimmanci ya da wa an ga amma amma idza adrakat al hayd min al waqt amma zane jin zane jin haila nan nga tun nga nga tun ku ci gun be lokacin an fatin da cimin lokacin sallah la ya tafi wuli katin kamila na gora ka ni o bai na kura ka ni bai ni ba nan misla an tahida fil misalin awal awwal ba'd al bi lahza ya ga misalin da gide wajen haila ji da ba misali ya mafaru yi biye lokmanyi biye ya ba ni haila fecha auta tuhuru fil misali sani kabla tulin shamsu bi lahza ko a ga kami dai ya gidi lautiya ya biye ba ni na gani zagi na ne yin lole lokaci na hukunan gajin allahu tuji ka salara kamina fa'in na salata la ta jibu ala ya halin sallan na juwa juta tiwa bi kaulin nabi ya e wai gana nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min as-salati zanaga sun raka ni ne ya salla wannan fa kada adraka faraza na wa salla ji mutafakun alai fa inna mafhumahu shaykh ibn usaymin ga mafhumu ya hadisi nan inna man adraka akallu min rak'atin da na gaje na yuzu mai raka ni na lam yakun mudrika li salati nan da kiyan mu de salla imana ya lokacin wai ga zaunore good

min waqti salatil isha ko mu turaka ni min ne lokacin sallah isha al-akhirah fa hal tajibu ala salatil maghrib ba wajibi ne ga sallah maghrib jimal isha fa ba ishe nan man ga fiya za fi lafun bainal ulama mai da cin ne ba etiyana nan wasu wabu yana mai daidai nan annahu la yajibu ala ya wajibi wajibi ta tuba illa ma adraka waqtahu inda wa na watu da lokaci na? wa iya salatul asr wal isha al akhirah wal akhirah ko fakat da kaulihi ya bai gani annabi sallallahu alaihi wasallam gam man adraka rak'atan min al-asr min qabla an taghruba shamsu dana nga tsura kani ni ya kame gidi ulona mana da ga sun lokaci da ga sun lokaci yana kuna kani ni ji kame gidi ulona fakari a daraka al'asar zanen wasan lasar jako hmm. mutafakun alai lam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad faqad adraka az-zuhr wal 'asr ko salibani aga to kale gidi ulona ba ke minti gusuna ngo jiya ne ko ngai za gidi kiyo ko gidi ulo ba ke minti guwona ko minti gutu abanin nguliyo shin a daga zuru be lasar gajuwa da ta cin zagin nan a'a lokaci zuwa ga gani lasar ta a gagan ta wal aslu bara'atu zimma na ya asali na suku lai bara'atu zimma ngo le gwa lokaci zuwa goyi gani kan ci mu zuwa da lokaci lasar gai da gani nan wa za mazhabu abi hanifa na gai mazhabu ya limam abu hanifa wa malik na gai mazhabu ya limam maliko wa ka wa anu ma fi sharil muazzab amma ji shari'i ga ma'ana Allah ganna bello daga ba abuwa ni fa ilmi al-imam malik da shari'a al-mu'azzab al-mu'azzab kici to dawo ya shari'a al-majmu' ya al-imam an-nawawi wa amma dhikr wa takbir ngoli e ga salla gan e ba hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana na Aisha radiyallahu anha naga laifat idha hadat lam tusalli wa lam tasum ga yin zagi ga ayila wa fi

na wẹ̀gẹ̀gẹ̀ tí yán ìzàgé na ẹ̀jìn haila na wọ́n àjí kí àyán wọ́n àjí sálà àmọ́ ìzàgábẹ́ gangan àdísù dẹ́bọ̀ daga ìzàgé na ẹ̀jìn haila na àjí sálà mọ́nà aka kí àdísù wucin ganga ha sai sálà yan ìzàgé na ẹ̀jìn haila na sai bai kiyan sai bai khimari sai bai da tige yau ne mai hmm. alha'idu babon nan yana jirfi ɗai in na ji ba in zagi na kun haila jani na in zagi na tun matsayin taklifu ari na mun jiga in zagi na jin haila kan ganin wai ba ko jiga ne ani eh? eh eh like wallahu salata haidin so ko go sallayin haidwa illa bi khimari sai bi khimari ngoto sha kai da ge jani la unta jilba u don ji sallah so ko go mana no mm. wani fasara hadisi mun jiga don na ene fasaru ne in zagi na ci haila jani na in zagi na kun haila jani nan in zagi na jin bali jani nan a gosallawa sai bai khimaru no jiga ne ko mun jiga alhaidu ba bai zagi ne jahila na ga mun ji zai kpadi sun ci kwa ni ke koyi gani mi ganin kiliya da ke nuna abin gagwa ni gana ta wallahi wala wa amma zikiru ma zikiri wa takbir da takbiru jin wa tasbih da tasbihu jin wa ta'mili bai bojin asokoi wa tasmiya alal akli da yazo jibi bismillah ga yangi tina wa gari da ne din na jana wa qira'atu hadith da yazo baka to hadith wal fiqi da yazo ji katun fiqi wa du'a da yazo ba du'a wa ta'amin da yazo ji ami alaihi istima'ul qur'an eh? wa ta'amin alaihi gobe yazo ji ami wa istima'ul qur'an da yazo ji qur'ani fala yahrumu alaiha shay'un min zalika in zagina ya jahila ne yin wacin da abu gajin ga jaharamu na ma'ana yin zagi na ya jihana nuga a yi ci wujiyar bismillah ko nga a ji zo alhamdulillah zai a amma ni ya zaurar da ni gari haula minni wala kuwa ko wuji tasbiyar layi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar masjida ga ji wuji na lillahi wa ilai raju na wuji kafin litafi hadisi na hadisi umdatul akami bulugul marami ziyadu salina sai bukhari sai muslim musnad ma muhammad da sauransu wuji ka ta littafin fiki wuji zadul mustaqni al-insaf ya al-mirdawi ko mm-hmm. risala ibn abi zaid al-qayrawani muktasar ya khalili yawali likilili littafin fiki ne batan gbayo ya mai bayanin agaga ya gwani zagi na yajin yana nari sallah nan waji tuwan na jaya mm-hmm. a ce wale daga babon na wale ya zagi na teji kuskure zagi na cikin yajin yana wani lokacin makaranta islamiyya yau ne ko ne na jiki ina ji daidai wọ́n ṣe túbá alìkùránì olùkí àyán léètì dẹ́bà fakad sabata fi sahihaini wa ghayrihima anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi hijira aisha ga annabi sallallahu alaihi wa jagwa pataki tabo ko yana na aisha wayya ha idina na aisha ma ta ba al kurani annabi gai ba alkur'ani na shi yawa mafi yawa mana وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نونا عليه صلى الله عليه وسلم قال يخرج العواتق وزوات الخدور والحيض العواتق جي إذا جي وجي وزوات الخدور da gensu gina ja sofinin wani walhuyar gangani da inda gina jejin aila ne ba ta zama ci ga tiyayya a ni bi mana ila salati idan da sallar idi guba ba wale shahadun alkhaira amma jiriyan alkhairi wadda watan mu'minin bai dawaye mu'mini ji wa ya tazir dul musalla zane ji mai ji haila nan a ga iya gangani bai da ne sallar mana zai inda gina yajin aila nan a ji sallar bai jama'a amma su ga tiya dayi bi wale tsara mu za mu yi fi dana kin ba wannan mallan ya jali lahu lahu nurun fa ma lahu min nur zan sai ci jim aske ya sai ci ji ba wuya ne zan na je ba wa hari da yi ne a sallan duwa ga dabi in da e fi bidai ba abu ne saga mi boye tin da ja lon jabu hari da gbani ne eh to ta ta ci wuja ni ko wato ci ne ba agagbi ga ganji zugu ganga tuwa ce yawa na fi buyuti kunna wala tabarraji na tabarru da jahiliyyati ula anabi na ci aya wuce yanan anabi jiga ke ga tuwa yin zagi da jike alo ibiyo wato cinere wa mutaridun uturki ma da makalihi yufariku qawla tabi'ina wa man gabar al-imam abul qasim zinjani ga wa mu'taridun an ga gimina utuluki ti ma da makali agun ku yufariku qawla tabi'ina e, ya ga zan da iya gani be tabi'una ji wa gan ga tabi'una na wa man gabar be zai shizo ne nan na e, e, inda nga aisha gan ni biga dara don ga ne bi madara yo biya isuni binciko mu yo anabi luti ci anabi be jin hadeli zo ga da suka zula je ba wa fi na sunnata naktabi biha muhammadin al mab'us Auna, ila al bashar al imam abu al qasim al zinjani ga anabi sunan lugwa ci yayi na ya fe jiki na ya fe na ebu lufiyan taimako ya litaji wala ko wala tasma an da'il kalami fa innahu gashi baza ne jilmul kalami ne gashi baza ne goni ne ma gashi baza ne da shishi ga hadisa ne mutum ya ce le ba zauna ma fa innahu aduwwun li hadha dini ban zane ga gagairin nan makida adina nan Muhammadu yo an hamli hasar katon adini ma ya jiya wa hadisi ma ya waya wa gogo gashi wa da mutu zai ga yin ga alwaye da afe gagashe makarofon adala da ta tefe mu ana ce ko ba ga bu egan ciwo mu egan chale ba wa ni muhammadu ba na fa amma qira'atul hayd qur'an bi nafsiha sheikh ibn taymin ga maza ne jin ba al qur'an bi nafsiha bi titaci kami wa le gan zagi yo to masu nasu ku in zagi jaja sai ji wani ciya ga kida za ka zaci ji sallah wacce da aka shi ba ndo ciwo za in zagi ndo ci kuma ya bani ga haji wuci ya nan wadan da ailan wake da aga eh, da kiwo in wake da aga da sallan go le na ji daidai ya e bugo yi su da ya ce ya za shi ka taba wallahi wala ci adam yanne yo na ce ka ta ci ya e giya nabi egin zagi shi yan e egin so egin zagi shi yan annabi adam wona kawai da darura ya nuna ka wa sallah jina ya yoro be dikiyo obe de o ya bugo ya gaji wani ciya mun wuto na jin sallah a wuce shugaba bada hannun kemina a nibi jin foro gawa wajen sallah wuce adi ladana a ti aga a nibi gan wuto gan gaji sallah ma lokacin wuce ya bugo ya duna wuto fe ci bada suna a nibi gan lafi ya bugo wuto ake adi lada ya sallah na suji hannun ya bayi lanin waje na wa amma fa amma qira'atul haidul qur'an al-karim bi nafsiha amma yin zagi ne jan ila nan su ba al-qur'anu bai cita ciwon fayin kanin nazaran bil aini a da kin ga shal qur'an ci da yana aw ta'ammulan bil qalbi ko wai bayu da gona dudun nutkin bil lisani magunga ta digin tarayana fala ba sa bi zalika li fi daw bin naya misl an yuda al mushaf ka la al qur'ana la aw al lawh kuma law kuma ilu fatanzura ila al ayati wuce fuci aya jule wata qara'uha bi qalbiha wuce fi ba mu fiye gunin bonan kala nahu fi shirin mu'azzab al’imam na nawa ga to nan jahizun bila khilaf ban bi ban wajen na bako wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisan amma ga ga wa gbugba yan gbugarin da jintare fa jumhurul ulama jumhurul manji ala annahu mamnu'un a ga yin zagina ne jayla wa gba wa gba kiya wa gairu ja'izin a magauji ja'iza wa do gairu jumhur a jiki a ji kayan ya gajbe tiyan ngbawo ya ga wuce magbu kasarawi yes fale gan wagacin gannale sheik muhammadu ibn salil usaimin ugan kyala alkuradu ko elu na allahun ci fucin wule kiwa notice babu nabo a ji katun da elu e. mini asali bukatun bu na wuje da biya iza e ci fi bula wuje ci ya cigan cigan katun katako no no le format yin karatun yo zumagwai ga takada shi biya available sarwaya fayilin takada available sarwaya ko? to man wuce kwanan shi mai tsaye da hannu fatula kafin ji a tula ya mai ji katun ne dagbatar ji mai ibn taimiyya wanda ya lokwaro anun fi laji katunan

a malaika ya bi daga bai imam maliki wato al'imamu shafi e baye ga ya fayon haka wa anu ma fi fatil baraji ka ga daga daga fatil baro wa zakar al-bukhari talikan an ibrahim nakhai al-imam al-bukhari malabi talik mu'allaq da bai ibrahim nakhai ga la ba sa an takra al-aya ga lefi da wani wa aya nina ga ji gani aku kan yazkuru allah fi jami ahyanihi wale to ibn taymiya man inji tarjihu ya ga wuce ya ciki bu inda gina jana na jikin ɓangbar kur'ani wakala shekul islam ibn taymiya filfatawa shekul islam ibn taymiya ga fatawu ga majima ka ibn al-qasimi yi wadda ga adiyar manar da mai ga abdurrahman ibn al-qasimi na abdurrahman ibn al-qasimi wuce nga na kin wube juna ga muhammad ne a sha ada iraki maktaba ne shago na ta fatawa ibn miya ko yakan ada dibashki ada maktabatu zahiriya ada morocco ada maktabatu mamudiya ada darul kutub al misriya bimman library mun ci ko mun ci ko ci ko na ta fi fi ne a ta fatawa ibn miya da compile body sanyi a ci beji a ci tsari a ci provision litafin majmul fatawa ko jiya ne ko zane men zai da lotun ya job nan wiziyo abdurrahman ibn qasim da ejiu na gan muhammadu ne odoka kuna da jiyan na gaji na suku mini zai bi a sista ya ce tsaru da sauransu na wimman wuce kwanne madina a ah, hamadu ibn muhammadu lansari lansari so a ci a gajiyo kaku na ma a cikin publish government ya su a ma finance ya treat ya ya tunna ya ne ko kaku na jin na zo ne na ne baba da annabi a jahajeli kaku no jahajeli na eji na gazi na muhammad na eji be de information wati e gan wati ye bitemiya na ji ko eji makanta wuji gan ko ibn mufli gan ko ibn qayyim go ga ibn ya kaza ko kaza kaza nan a cikin an wuce ku ba gwajibe mu shi da yake mujalladi butuwani nan a ce yin shugaban mustadrakul fatawa eh to bulu dikiyo ngo ta ba nana odo abdurrahman ibn qasim na compile fatawa nan bi sai abdurrahman ibn qasim wuce nga compile fatawa be masaile mai na jidijin a ce yi wuce gan addurar rusaniya fil ajiyu batin najidiya wadda yana ko addurar mari mai kasu wuce ma man wuce yau ne hambaliyun to bikonin ibu da mini a ayyanul mazabubun abraman mai kasu don mazabin hambaliya bu gobe ga asuru na ne e zawunci ko na shi gafiya ayyanul mazabin e mazabin hanajila wani abdurrahman ibn qasim ganin da abdurrahman bin Nasiru sa'adi ɗan da muhammad bin Salil usaini ne ba ta ce ce guya wuja gafara muhammad wuce ejiyu muhammad ne eji nan ake eje ejiyen muhammad wuce da bani da majinan wajen liman eh da mazin na bawo aga aga alkasimu kusa fi na kuna nan goji liman ni goji ade madina ba na'am wato yi lannan labe ya gode kibo for additional fa'ida waje abele littafi ci kwaro wake min da damci ya na wajiki yan wadiya ngalaita fi ma'ana ha igwe taimi ya fi gan ngalaita fi man iha min alqur'ani min alqur'ani sunna aslan ko a ga alayin zage ne ga yalana ka ƙuranu ba sunan doro bai ti ba fa yin na kaulahu e la ta kira wulhaidu wani juni bishi aminin ƙur'ani zane ji ayi lana yan mai zane bai jana bai na wa agba yin doci mini ƙuranu ba na hadisun doifu hadisu yana doifu na bi kifaki alil ma rifa biya kifaku ya mayan hadisu shi ila hadisu wa kadi ka zan nisa yi hidna fi adin nabi yin zage fiye jayila zamani a nabi sa'a sallamin falau kanat alkira muharrama alaihin nan da ya ga ƙuranu ba ya ramu ya kan salati da yi sallah la kana hadha mimma bayyana wa nabi sallallahu alaihi wasallam ga fi dan ne na nabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani na li ummati ya lumujna wa ta'lamuhu ummahatul mu'minin ummahatul mu'minin naji in ya nabi sallallahu alaihi wasallam naji ne na ma daga nan wa kan zalika mimma yankulu na fi nasi inma dan ne na fe ga zanga a tafe a tafe goyen sanan falamma lam yankul ahadun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika nahyan na dai mazando dogo gabe da ba nabi ga nabi kan zane jahila na wa ba alqur'ani na nan lam yajzi an naj'ala an naj'an an tuj'ala haraman goyi na gula ramuna ma al ilm bi annahu lam yana anu to da dai zakdo ga nabi sallallahu alaihi wasallam kawana wa inna wa idha lam yana anu ma kasatul huyad fi zamanihi ka dai ma nabi kan zagi na je jahila ne daga qur'ani gaba zagi ne mai jahila na wadda ku zamani annabi annahu laysa bi muharram wa dogan gbígbáná alkùránì ne zagi na jẹ́ na àgbà alkùránì náà jiki àyán yàrá ma wallazi yanbaghi ba'da an arafna niza alil ilmi ana magoyin gana sun bayan dai dai cin ne ba na mai dai ci gan wannan hali yuqalu in ba a gagan al'aula ina ge gana lil haid ya zane jahila na an la takra alquran alkarim ba alquran nutqan bil lisan yan gube gintare na ma illa inda alhajat lidhalika da gwanda bukata ya ce ga mista an ta da mu'allima ta ga to in zabi na tun malama wa qur'anu falloro ta ta la talqin al wanda unde bukatan wala qur'anu wuze shi a ji katuna a fi hali al ko to mai zagin nan wani makanta wanda bukatan ki jarabawa bai test yi fata ta da mutalima ila qira'atul qur'an in zagin nan ne ki katun ba da nan kuma da bukatan ki in ba al qur'anu liftibar ya ya test ko jarabawo aw na zalika ko ne dai a cikin ganewa ne ganne wasa tun bai nalkaulai tsakani zai goyi mu ba mutlakan nan yadda zai goyi kinan haramun mutlakan nan wal ilmu inda Allah wajen gane ko hmm. wani littafin tamamul minnati fitali kala suke suna sheik muhammadu eh, nasiru din al'albani wani wanda bayani bai ce ba hata yanzu ne jihar ilanu jikin ba alkurano وهذا المحلى بالآثار في شرح المجلة بالاختصار يعني الإمام أبو محمد بن حزم وعلى بيان بها ويتيكي أنا جاهل أنا بقى القرآن تا الحكم الثاني حكم تيه باتي من حكم لا بيان لنا الصيام وعظم فيعرم على الحيض الصيام حرام يوين زاجين جاهل أنا نوع في عظم هو ونفله تفللة نافلة wala yasihu minha ha maga kazu yo to fe ma ta dubi wuya lakin yajibu ala qada al fard minu wajibi yo na sallaf na ere farilla don gaji kina a a nga gani imana ka misali da aga ga to in zagi shi na fi azuwa ramadan in ta azuwa foguta fogutu foguta ba foguta ta ya ramadan ne bai lanu dana ramadan gadi agoga zon abi jikiya madu li hadisa ya sheba hadisa yana na shi radiyallahu kuje nan biyu ga kana yusibu na zalika wuce sai tani alhaidu ne wuce sai ja bi ma'ana yana sai ja zamani annabi sallallahu alaihi wasallam fa numaru bi qada'i sawmi wala numaru bi qada'i salati a caja ja ga a mai ja ala sallaga wayya sa'imatun abake in zagi ga in zagi ga dani ya zumbo wuti a chai lajina ta siyam wa azu ya zamu in zagi mutani walau kana zalika da al-ghurub da lahzatin kaga ga fiya zu har da kame gidi lo da ba bani ngai la ci cawo amma gidi la lo to sai la ci chawo wani ya yi lanza eh, na ban waje ba ala ya kado a zalika yau in ka na farudan azu ya fowun mai zagi na dole wulawun ga ngai falila na misali ẹfún kí ìgídẹ̀ lálọ́gbá ní ẹfún gútù àbá kémí tí gútà ń gá ìgídẹ̀ láti kí ìgídẹ̀ lálọ́ àti gọ́tò hajji aláraba ṣì ní òfé di kí òfé fi azùnbé harbe kakùn náà ẹfún gútù àbá kémí tí gútù ta efi to abade ke minti guto ta igidi la loro wa ke minti guta ne igidi chulo ufe jan ila azu yen fo ti aja la arba guga azu yen wa di ki o wa yi e ba di fere na sha ne labira anu ko ji ne ko amma da yau ke misali bani yana na shi na. ufe fi azu.

sai dai lewa tiyana amma ila tiya sai ne je a ade ke mi zo be minti gube ila te tiya asuna ne da kan dawa asu ya zan da mu e gona al illatu taduru ma al subutan wa adaman sai hailan daga tiya da filewe kan wa de hukunci zan ne haido e za wa wasan sun gunin wo la dikiya la la wuce la la gan ga hukunci yan alha'idu laniya yake kuwa ganin mai ganin kuliya amma idza ahassat bintiqal alhaidi amma in zagi ga cayi fili dan ne ba kubu bintiqal la daga haile sans wa bi qabla kami gidi lona lakin lam yakhruj amma aila wuce tiya na fili wa illa ba'da algurubi sai ba da gidi lona kana sawmuha tamun na zane fe na gumi wala butilu ala alqawli sayyi na zane ma anya ya ga lazan ya zanna ta zuga nona li anna dama fi batin aljawfi la hukuma lahu e bone ya na guni ba ko ni bo mala ti na la de hukunci ya ila ne wali anna annabi sallallahu alaihi wasallam e bone annabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anil mar'ati ta kuna gina annabi ga yace na tarafi manamiha wale daga kibo wale enubo ma yara rajulu yayin na zaba gele na hali alaiha guslu nin gbawun ganu ofu imana in zagi gabe nan nan gbawun ganu ofu kala ne diga na'am e izara izahiya ra'atil ma ya bi kun galle nu yana fa allaka al-hukm bi ru'yatil mani la binti qalihi wa le ga hukunci la da bayyane mani wuji ga wani kiyo mm. wa san san dana kan ko wa adiyon ga yi ga faka zalika alhaidu la tasbutu akamuhu a ga haila so kunjin wani tabbatarwa illa bi ru'yati kharijan sai daga liwe da fi jambo ko labin ce qalihi wunji be kiyan eh? wuji wa wagan wa biya wa idza tala alfajru abe ka suba maga latiya alfajr ga latiya wa ya ha idin zagi mai jahila na la tasihu min minha siyamu zalika alyawm ko azu ya fuwa ta tazu yayin zagin na walau tahurat ba'da alfajiri da lahza kai zagin na nga ali zumai bawo alfijiro da ya ba ni misali a gan na ya bashi shi nan kowace gani ako misali sai labiyo da ya goye gun yiwo a gafiyar na ya bashi shi nan kun fe shi haila biyo kowace gani ako a wato latin ya gbani etu gutun agwaga min minti gutun misali etu gutun ne gwaga da minti guto ta hailayen na ya baji sai jikiyo ufe ba wale ga ganin nan kafin alfijire latin ya nan hailu da bukan wuda ba wuda bu amma alfijire latin ya ungar unla lokacin na lukba na ya luci jikiya a ba zannan ga su yi foyi nan da suka yi wafiya wafiya ba ga alfijirai Allah cin ya ni a ilu idabo alfijirai Allah cin ya ilu mai idabo ba su ka alfijiri lalacin ya hmm. ya ne haka ne ya gabi ne ba a diga sha ya ya sabe da nan jiki ya ufe jahila bi tun daga talata fiyon gawar jahila talata laruba alani da yi nan nuna kira yi nan kamiya su bayan yi nan nuna hailawa ba ga yi sun gutsun da minti gutsun nga n fìdí lálàtí ọkọ́ tẹ́ túnkú tún lè mìí ti gún ní hailu fẹ́ bá kákùn náà fìdí láti yánà hailawa bá ní àmáwọ́láde ní òfò ẹni equation náà za ne ga ní kàíwá fẹ́ àzù yán yìí kì ní wọ́n zèdé nga azù fẹ́ kàṣì wọ́n nga fẹ́ good number two ya laruba da ko ji gani tun daga laje litinin talata laruba alamin jimma ko ji gani ku jimma yi na nagaji zugun eti wutun be minti wutun ya su ba ga ji je lalace yo eti wutun be minti wuto ta yi egwu hailu fe ba nga azu ne na fi kan wa fiya wọ́n àfíà ẹgbẹ́ tí ìbò àlìfíjìlẹ̀ aláti ya ní hailati bí bá so umardan status da ya haila nan tun da ka kuna fi lafiya nan har da ka kuna gida jiki nan gida ga nan ayo ga wai za ta hurat kubail alfajiri in zagin na magali da ka ni da alfajiri lotin ya na fasa matukunci mafi zuwa saha sau mu ha a zaiwa ta zu wayin lamtar tasil illa ba da alfajiri ta bufunuwa sai zuma na alfajiri ya latiya nan kal junubi ke zane ibe janabe na idza na wasu ya mun ga ibe ni yawa fiya zuwa wa junubu mai ibe janabe walam yagtasil umala funuwa illa ba da alfajiri illa ba sai zuma alfajiri latiyo fa inna sawma wasu ya zan yanzu na tazu li hadisi ya ce ba hadisi yana na shi radiyallahu anha qalatun ga kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuslu junuban ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ba da janaba min jima'in gairi ihtilamin ko be jima'i na wayi be ene na yana sun mai su mu fi ramadan ce fiya su ramadan mutafakun alaihi misali muhammadu dana ko da yi nuna ga a sotu ne ko wa gami so je ga wahilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum antum libasun lahunna na yashin ramadan ja laliyaye na yawo bukata yalo bayan yeji na ya ga edeba biya sun ga edeba biya wajen ne ya ganin Now, àmọ́ fẹ́ẹ̀jì kí oúnjẹ tó, àmọ́ tí a kàtọ̀ fẹ́ẹ̀jì husband and wife, ẹbá bèé mi fẹ́ẹ̀jì àríkàlò. Adé àbẹ́gbẹ̀ gá alfijiri aláti a sínà wọnà dálà bẹ́ẹ̀ jẹ́ Allah akọ̀bọ̀rù yóò wọ́n yí sálà na alfijiri aláti yánú. Àfẹ́ẹ̀jì kí o? Àfẹ́ stop àfẹ́ pẹ́ sí ìlòṣó. Tàní ibi azùn kẹsà á dé azùn yẹn. ajazu ngo diga ni ako na magai yana ibn azmi fe ganin ibn azmi ga soko guje halalliya na awo mabelu jalibe lila tiyan alfijiri na asha a sha'a lafunuwa sai baya alfijiri wuci. ebo na fuka wundo ci bewa ga gagan ngwaya la saji kami alfijiri lotiya na malanuwa fukan gani ibn azmi ganno lokacin sokola jalalliya na ikere mm. ko ji yana hakan nan lokacin shi kere a shiga gabe ma in zagi ga ji to haila hailu da ga bani alfijiri latiya shi kenan ko ga funu zuma alfijiri wuncin in zagi wuncin ga azu ya funu wuncin fi ebo na na biya wo bukatu bai yi nuyi umar ibe ni azu yi ko e ya ebage gabe a ci alfijiri ga latiya wuce bai jikiyar wuce bai funuwa Eh? alokun misalisu hukumcin yin ta ce a tawafu bilbaiti tawafin yin kataka ba ito busa ko yi jin kuli da kin mai yagin da ana ne bane kaga yi jin wani zanen ci a ji fahimta ko mm. sai ga misali labe mi sunna kazan an nife jin ebo jin tafsiru wa practically mm. ta mini hukunci ne labayela na tawafi din fayaru mu ala ya ramu ya yana gina ji haila nan a tawafu bilbaiti na waje tawafi ya kaba nan farduhu wa naflu to ya farila to yana fila wala yasihu minha ko maga to sa ko maga to tawafi ji wa ta zuwa ne kaulin nabi ya bai gina annabi sallallahu alaihi wasallam gali aisha gina na aisha Allah ma hadith ka kuma jaila na gan. if ali ma ya al haju lortu na zane luaji na ajujina gaira an la ta tofi bilbeti amma gaji tawafiyan ka ba mu hatta ta turi sai wa gali zuwa ji gani ako ta mm. e bugu yin zagi na ya jan ila na mini hukunci wani jiki a yan wani ji tawafiya wa amma bakiyatu la fa'ala mai tunai ke don kwaje ko umura nan ka bai na safa wal marwa ke sa'i ni safa bai marwa na wal wukufu bi arafa da baro din arafa ne wal mabiti bi muzdalifa be mabiti muzdalifa wani wa mina be mina wa rami jim ko da rami ya jamarati wa gairi ya bere da biya cin gane na min al manasiki min manasiki laji ko hmm. min min manasiku ya hajjo wal umra ko ya umra nan fa laysat haramun ala yau jaramu yayin zagin nan wa la hadha na wa yatin nasu falau tafatil unsa in zagi ga tawafi ji wa iya tahirun matacin liliyo sun makarajar haidu haila ci biya tiya ba da tawafi zumar tawafi ba shi tun daga-daga au fi asnai sai ko kakunu da wafeji sai bai na sufal marwaci nan fala haraja fi zalika fi dan na tuba wane gaba wannan gwani bayani libe zanwaci da kin babu fe ga ganwaci ebo yi mai kiwo ga ga wuci daidai a zana ci haji ga za zaga lo aji a sayu bai safa wal marwa ne zaji na wuci dole a ebo na so ci ga inna safa wal ta min sha'airillah faman hajjal baita wai fala junaha alaihi an yatawafa bima a ga fala halai babu na laifi da buwa ya buga wuji dole an dole ga na kuskuren fahimta hmm. a ni diga ibi da ubi ma bada allahu biyi hmm. ya gaji ya cabe na sako cabe yi ne wal aslu fil amri alwujub na hmm. ya sami bai da safon marwa ko ina jiga laju na halayi nan ya bane zamane jahiliya a da kucin isafu ta safo amma da kucin na'ila ta ci marwa. yau ne ko mm. musun jere suku a kotun ji bata baya a tare sa bai da safar marwace sabin da ci ci fi daga i a ga bai sa bai da safar marwa ji ba da kuri ta yaji da wancan zuwa ta kuma ya ji yalla juna alai ne shi da wa wasu ji gan sa yuji dole ya ko ji na ko mini fata boji na zan ci ya gukin ba wannan maji daidai nan ezugu gawe gẹ̀ẹ́ ya imi guba imi na jeja na ajigun a ko nga jigun ajigun dokun no le a na dikiya e ga na dideriya wa li ba ma lè sunna yà nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mine ga ya zan wace ga fikin babu nan madideriya nan e ga zan doro ne ga na jiri da no le ga na a mun jideriya e bodin na lóye bọ́nà sẹ́ńsọ̀sì jí ẹgbẹ́ ìbá hàtù ìbú fí ó káṣì bẹ́l ń bí gbogbo ìbá hàtù gan o ń da kí o ń da ọ́ndà almasla hàtù mursala ẹgbọ́nà káyidá ya ta sọ̀rọ̀fù limami alarar iya ti manu tun bil masla hàtì a gagan yan ji ti gija ku ji kiyan ta ki wuce a supply yayayo za wuce a limini shi ya gwani jaluwa ji nan. Kuna ta? makaranta guki a tuyaye yo university guki a tuyaye yo ne dai biya cin ya gane tsarin na bata na gwamnati ya eh, juji based on adaje population na gadi rekodin ya zaki na yi ne izaci biyu gangan musulmi gaji census mai wani ci a cin ya gwiwa ngole fi sabila yesu da ya tsoye wal sun mara thumma rasulihi kafirci yake yin sauku alasa ya kafir ake sauku ya betu ciwi bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani bi shar'i waji tabbatar wanda ga gaza do ciya babu da alqur'anu da sunna ga sense su din kafirci ya labi kula tu burhanakum in kuntum sadiqin hmm? bani a ga misali musulmi kin nufi bayani zandoro gaji sense su mu atujan mishan ndị eji na eji egbo ji ya gị metina ibe jire rent fusion ezugbo sensọs ji kakun na agabe ga na zai ji alu aji gaji na sugun a ceto na ije na bida local government ade musulmi ko ni guma ebo na ade musulmi na gun e rekodi ya sensọs igbo na ebogo kakun na ga gaji ya nana adị adị ụtọ na aloketi lo bida local na yayi ikabara ga wace azalim na a wace tagutu na a. raga jigu haji rukuni musulunci kai miji ya zanna ta cewa lalla nasu ilbaitu ne sata lai bila jigancin ko kai miji ya zanna ta beji ga alhaji ashurun maluma jigancin kai miji ya zanna ta ce hadisin baga ga annabi ga inna la faradu alaikum alhaji fa aji sa kwaji laji wadi ta cebo ife da jihadi gancin amma an ga wale fi sabila ka enun goyo to annabi kan ijan ka government ya saudiya wai ba da jiyar da jaluwaji na babaya country country ni a mai eji na ji based on musulmi kuki fi country wuncin bo kwai laji ganewa ta kayan musulmi kagan adi rekod bai census wuncin ya yan na gaya ji iza cibi gwagwazan do na gaji census na ajiyar da wale ya ganda jideriya mini ya gabodin zan mu ce ga fikin babu na zan do ne gaji national service na haji ke wajiri da kafirci mai mala eh mu kuta almadani sai ci gon su yayi sai gami ga lokacin nan ji service na kaku na jija ta islamiyya zo na ya zabe ga mala yawa ce ko fa fon do kafirci ya bikin to cinere zan naji maji na zan mu ci ato poli ji ago pi agbo ji ga to ya shi dijin su mu zan doci da to ai bi ji ja go fi agbo shi gan ato to yayi bi juz ma da service ji kila ji je service yayi imani ya zan doci ji ci kafiri ce zan doci da to service ji wa fi photo service fo gubu ba do gashi en boko ya ma ga gafi zan doci ci a to makanta zan doci mu to service ha ba wa dalili ya dan e ko ga gan kofaji eh da shotinika lokaci ya koni lokaci ya niye ke ba fasan lokaci ji faruwa kamfu na ji zunubu ji wunji kufurwa ko? wunji kufuru inana a to ma ji an biti da da sagis ji kila kila ba ki imani yanzu an lokaci ci kafirce wani kufuru inda kuma khilafu shiyukikum wa wifaquhum fa haqiqatul imanin kuma gaskiya yi dabi hankali ya koyi fi gigi joro ina ya gabo na za nuna ya ga fikin babun nuna za nuna ga gari da bata ga ga hamar shakir ga mai mukbilin wa dija kwanne ya ba ɗiyo ga mana ma sun ta hamar shakiro hamar shakir feji likali ku misra rubi ya ritaya hamar shakir biya je tunusa likali misra rubi ya ritaya umarji kurana fe laba kuji misra wa umar feji biya yi enemi ce ga wani zugu yayyen ne ya yi babbar gafi ya mashakira har bai kakunu bai ritaya ne likaliyo mufi organized conference ya tun lauya ji ya cinye kemnaji a ji reform mundoci ji gurgudun hali based su ta hatu aga mun zuta mashakir indoci ya bai na kya daga mun zuta mukubil ya ga mukubil ya le bai kon doro mukubil ga sako da sunna kama ya maga soko da sunanni mukbili galu libidai jiga ga za jimi mi gogun ni ga mutla misali ibn shajibe litafiyo tufatul mujibe ya maga kiyo ya maga yazu ji mi gogun ni ga hadisi ya a jimi mi gogun ni ga mukbili ga wa taju ya magun tazwa hmm. mukbil mukbil muku bilbe ganci masu kun eh shi su zuma sai na je layin da hata to tuba zuyi muku bili tu zuma eh bane litafiyan nasiyati lin nisa eji eh, makanta muku bili kawo ko inu e won to dona eh ko inu e ko dotu bili ji yi sabo

mukbili ga gaza ni buja jijin ma ya ya ba gaza ni buja jijin ma oto cinere ba ta ga boji na shi mukbili ga ya ga gama na zumbe ni ala da ajiye ba man kirkin wacce shi Na ide ya bude yi biyo yi kuda fi yi mu a lokumin radu ko hmm? mm, mm, hukumci ya ni ci ina ka mun labarin zagi na jayan lanonan sukutu tawaful wada anha tawaful wada wa ce ce zagi ne jan yana sai za akmalatil unsa manasik alhajj wal umra abake zagi ga etuya jillo zo gangan be umra nan thumma hadat qabla alkhuruj ila baladiya mutijin haila ka mutuya yan wujiyan wulo jana wasta marra bi alhaidu haila ci mai continue da yin zagin nan ila khuruj arba ka kunan watiya ne nan fa inna takhruju bila wada'in nga tiyan wa da kiyayen wa ji tawaful wadaya radiyallahu anha li hadith ibn abbas radiyallahu anhuma qala ga umira nasu an yakuna akhiru ahadin bil baiti aji za an foro ga yana a jingo zumana nga yi tawafi ka ta kabo illa na kufi fa'anil mar'atil haid amma da sauki jiya in zage na yaji haila na mutafakun alai wa le ga tawaful wada'i huciya cin zage na yajin haila nan ko amma tawafin rukunin ko tawafin ifadis nan gari tawafi wato ya ji wani huciya cin zage na yajin haila na ba a shibarin luli kiyo wululi ozo ibn taimiya ngato kes gabi oko ya misali bani na in zagin na in bebe jama'aji ya shayi amma ga yaga a yi kinari zagin na luli jama'a kama gajin wala amma ga yaga jama'a na jafi a dayin zagin na mujikiyar wọn ṣìbó wọn àbélò yáwà especially kem na travel lokaci lokacin ṣì náà ibùn tẹ́lì ya ti di istihadu gan situation gabi a ṣe anini yiri na nato na yi zashi gada a ga yin zagin na ya umar da ya yi yana o aga ga kayin zagin nan harin wula tawafi wula wuli wuciguji wucigu jababi ayi jama kama gaji wala nan ngato nga yiru wucin igbete biya fatawa ga yin zagin nan ni ibu albashir kan taddibu tafsiro extension yin extensive bayani ya matsala na bai shi ya dubu shi ne mai taimiyar ji ne mm. wanda littafin lamun mawaki na rabbi lalamina yan ibn qayyim wanda ina yi exclusive cases yan wala ga da da da kare ci nan Allahu akbar aba tawafi wa da yaji ke wacin ya tubo wala yastahabu lil haid inda al wada'i wanda mustahabiyo yayin zagi na eh, jihada na kakununga ga cikawa babuna ko an tatiya babal masjidil haram kaf ngamu bai ko musulmai masjid larami wata dun ci bi baduwa da an zalika lam yarid an nabi sallallahu alaihi wasallam agwan nabi daga ba nai ba wal ibadatu mabniyatun ala alwarid ibada mai tututa cin kiyo ina ga bi da naso na bal warid anin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtadi khilaf zalika bal ina to gob ina to bi daga ba nabi wannan wazi kiyo wale ina to ba fa fi qissatu safiya qissatu safiya radiyallahu anha hina hadatu jahailana ba da tawafi lifada zuma tawafi lifada wannan annan nabi sallallahu alaihi kala ke da alaihi sallallahu alaihi wasallam ga faltan fil idan anan ndu jikiyo musu kaki alam ya murbil huduri ila babil masjidi annabi jin foroga wanda biya ko mai sai masallata wallau na zalika mashru'an la bayyana da na gabe da shari'a annabi ga bayani uji wa amma tawaful hajj wal umra amma tawafi haji nan ga tawaful ifadatu ne ko ko tawafi umra ne rukuni da mine ne na ji dole nan fala skutu an ha wa ciya cin zagi da jela ne ba bal tatufu idza gabi ngabi ali wa fiji alhukumul khamis hukunci ya gutunci ne hukunci na labarin zagi ne jayla nan su fil masjidi yanzu jikiyo yanzu fedu shi masallaci fa ya harumu alal haidi sheikh muhammad ibn salih da ni ga haramu ya zagi ne jela nan an tamkusa fil masjidi na wa jikina? na wa fedu shi masallaci na hatta musallal idi ya rumu alai an tamkusa fi hatta to fi da ne ba ne sallah je yi nan haramu wannan washi ba wuce wani ko ba hadisi sun ba ta biyu allawa na an na san ya cin nabi sa sallam ya kullu wani anabi sa sallam ga yukrijul awatik wa zawatul kudur al-hiyyat ko in zagi shi ya waji na to gin yi to zai je na bata alakwatin a da idi wa fi da hadisi mun ta jigan ya tazil al-hiyyadul musalla ko zan je jan yana ga dike a ga biya be da nasarin ma na a ji sallah be zajin a dashi do cho kai do ga e ga we cin za ne jan yana dike mo fe bi shi masallaci o ga ma dike to mo gbo especially a ke zagin na gaga nga mini wadan na masallaci a ebe ga e ji masallaci o ejiwazi na wada benefit yan karatu na ko awo to ma wala katu za nwa yi masallaci o mai jinjo ko mutum mai ji katu masallaci o mai jinjo da sauransu so wale kemi na biya ga ya tiyan to alkuranu wani ko gba bai zane jaila na wani a ga ke ga ya tiyan dufe masallaci yayin zagi na dikina na ne ji haila na bu ebogo ude ga mini wadda wani ba mini ugwata na fi shi masallacin laifi na buwa wal ilmin inda Allah wa billahi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al li as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati firdaus fi salih zumar da ka ya wannan wal ilmu inda Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh